Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau muna Lahadi biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku, wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Wanda muke karatu a wannan masallaci da ke anguwar tudun wadan fantami, wanda malaminmu Sheikh Malam Bono yake gabatarwa. Akaramakallahu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 muna yi muku sallama irin ta addinin musulunci sannan kuma gaisuwan 'yan aljanna a cikin gidan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci mai albarka a kuma wannan unguwa mai albarka unguwa ta tudun wadan fantami a cikin jihar gombe a ƙwaryan gombe local government najeriya wanda a yau muna biyu ga watan ramadana hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da uku ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu ga kalanda masu karban albashi wanda idan ba a manta ba a wannan lokaci mun saba gabatar da karatuttukanmu a kan abin da ya shafi azumi na watan ramadana wanda a jiya mun yi bayani kaɗan daga cikin darajoji da watan ramadana yake ɗauke da su wanda a yau insha Allahu darasinmu na biyu muna so mu ɗan yi bayani ne shi ma akan abubuwan da ya halatta mai azumi ya aikata su wanda ba sa bata azumi matashiyan karatunmu shine ma yubahu lissa'imi fi'iluhu abinda aka halatta wa mai azumi aikata shi la ya shukku abdun ta'i'un bawa wanda yake yin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki ba shi da wani kokonto fakuhal kitaba wa sunnata wanda ya fahimci alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam anna Allah yuridu bi ibadihi yusra lalle Allah maɗaukakin sarki yana nufin sauki ne ga bayinsa wala yuridu bihimul usra baya nufin su da wahala fakad abaha ash-shari'u al-hakim hakika shari'ar musulunci mai hikima ko mu ce Allah madaukakin sarki mai hikima ya halatta lissa'imi ga mai yin azumi umuran wasu al'amura, wa rafa anhul haraja wanda Allah madaukakin sarki ya ɗage masa kunci iza fa'alaha idan ya aikata waɗannan abubuwa wa ha bi ha, ga abubuwan da suka halatta mai azumi ya aikata su as-sa'imu yusbihu junuban ya halatta mai azumi ya wayi gari da janaba a jikinsa kana min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam yana daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yudrikahu al-fajr yakan zo ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa junubun alhali da janaba a jikinsa min ahlihi wanda ya sadu da iyalinsa fayaghtasila sai yayi wanka ba'da al bayan ketowan al alfijir wa yasum haka nan kuma sai yayi azumin sa kamar yadda bayani ya sha maimaituwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba ma manzan Allah ba daga cikin bayin Allah waɗanda suke waliyai ba sa mafarkin saduwa da ya mace ko ma wace kala domin mutum ya yi mafarkin ya sadu da ya mace wannan alamu ne yana nufin shaidan yana wasa da al'amuransa domin duk mutumin da ya yi mafarkin ya sadu da ya mace a cikin mafarkinsa wannan yana nuna maka cewa ya sadu da aljani ne ba da 'yar adam ba su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kwanta da iyalinsa ta sunna sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wanka ba har sai ketowar alfijir kun ga daman ana fara azumin watan ramadana ne ko mu ce ana fara azumi ne daga ketowan alfijir manzan Allah alaihi wasallama ba zai yi wanka ba har sai alfijir ya keto sai ya yi wanka sannan kuma sai ya yi azuminsa ga hadisin nan wanda bukhari da musulun suka rawaito shi daga nana aisha da ummu salama waɗannan mataye manya-manya ne waɗanda suke iyalai suke ga manzan Allah alaihi wasallam sa'annan kuma uwaye suke ga dukkan wani mummuni na kwarai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yadda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yudrikuhu alfajr alhali ya kasance alfijir yakan riske shi alfijir yakan keto wa huwa junubun alhali da janaba a jikinsa min ahlihi wanda ya kwanta da iyalansa sun summa yaghtasilu daga nan sai yayi wanka wa ya kuma sai yayi azumin sa sallallahu alaihi wasallam kafin mu wuce kun ga wannan hadisi yana karantar da mu cewa halal ne magidanci ya kwanta da iyalinsa ko da gangan yake yin wanka har sai bayan ketowar alfijir sai itashi ya yi wanka shi kenan kuma sai ya wuce da azuminsa hakan yana nuna mana cewa halal ne baya bata azumi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma game da abin da ya shafi game da abin da ya shafi abin da yake kama da wannan kuma mutum ne ya kwanta da rana sai ya yi mafarki ya kwanta da ya mace sai ya zubar da sai ya zubar da maniyi wannan shi kuma ba zai bata masa azuminsa ba iya abin da zai yi kawai shine sai ije ya yi wanka azuminsa yana nan ras babu abin da ya samu azuminsa sai kuma mu na gaba asiwaku lissa'imi yin aswaki ga mai yin azumi mai azumi jami'u na Harihi a dukkanin yininsa ya halatta ya ɗauki asawaki ya goge haƙoransa amma ga mai azumi a mazhabar mu ta malikiya an fi so ya yi da itace wanda yake busashe ba a so da ɗanye kamar yadda za mu karanta yanzu. Kala sallallahu Alaihi wasallam manzon Allah tsiran Allah da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce laula an ashqa ala ummati in ba dan ina tsoron kada in kuntata wa al'ummata ba la'amartuhum bisiwaki da na umarce su da su yi asawaki inda kulle udu'in yayin da za su yi kowane irin alwala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce na'am in ba dan yana jin tsoron kada ya kuntata wa al'ummansa ba da sai ya umarce mu da mu yi asuwaki yayin da za mu yi alwala dukkan alwalanmu kun ga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai tantance ba ko mu ce bai ware ba wannan alwalan na mai azumi ne ko kuma na marar azumi a dukkanin yinin mai azumi an ba shi dama halal ne ya ci gaba da yin asawaki ya ci gaba da goge haƙoransa da asawaki wanda yake busasshe halal ne wannan ba zai bata masa azuminsa ba sannan kuma ya halatta ya yi wanka da sabulu mai ƙamshi duk ƙamshin wannan sabulun hakanan kuma ya halatta ya yi burosh da ainihin makilin duk ƙamshin wannan makilin ɗin amma dai tsakaninsa da Allah ya ji tsoron Allah kada ya haɗe wani abu daga jikin wannan wato makilin ɗin ba laifi ba ne kana yin azumi ka shafa turare so da dama za ka ji a gurin wa'yansu mutane idan aka ba su turare da rana sai su ci a'a ina azumi to turare baya ɓata azumi misalin da za mu buga maka misali a yanzu shine ne idan ka zo alwala ai kana kurkuran bakinka da wannan ruwan da kake yin alwala da shi tare da cewa ruwa ai yana da kamshi ruwa kuma ai yana da ɗanɗano babu ruwan da bashi da kamshi babu ruwan da bashi da ɗanɗano tunda ba a hana ka ka kurkura bakinka da ruwa mai kamshi ba ba a hana ka ba wato ka sheka ruwa a hancinka ba saboda haka ba a haramta maka ba ka shafa turare da rana ka yi wanka da wato sabulu mai kamshi ko ka shafa mai mai kamshi duk wannan ba a hana ka ba shine malam ya ci gaba da cewa falam khus ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kebai ba as-sa'ima mai azumi min ghairihi daga waninsa a hadisin da muka karanta wanda bukhari da muslim suka rawaito wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli udu a wata riwaya ana cewa inda kulli sala to wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba banda mai azumi Manzan Allah bai faɗi haka ba kawai cewa yayi laula an ashqa ala ummati in ba dan ina tsoron kada in tsananta wa al'ummata ba sai in umarce su akan su yi asawaki yayin da za su yi dukkan alwala Fafi haza a cikin wannan hadisin dilalatun akwai wato dalili ala anna siwaka lisa'imi yin aswaki ga mai azumi wa li ghairihi ga waninsa inda kulli wudu'in wato a gurin dukkan alwala wa kulli sala da kuma dukkanin sallah wa kazalika nan, fa huwa amun wannan bayanin ya game fi kullil awqati wato duk cikin dukkanin lokuta qabla zawali ba kafin gocewar rana au ba'dahu ko kuma bayan gocewar rana in ka ga dama ka iya yin aswaki kafin gocewar rana ka iya yin aswaki bayan gocewar rana wannan ba zai wannan ba zai bata maka ka ba wallahu a'lamu sai kuma abu na uku al-madmalatu wal istishaku kuskuren baki ko kuma kurkuren baki dukka ana faɗa akan ce kuskuren baki ko kuma kurkuren baki duka ya halatta wal istinshaqu da kuma shekaruwa a hanci waɗannan ayyuka guda biyu su ma kuma ba sa ɓata azumi mutum ya kurkura bakinsa haka kawai ba alwala zai yi ba yana zaune ya ji bakinsa ya bushe ƙayau sai ya samu ruwa ya sa a bakinsa ya kurkura bakinsa ya zubar wannan ba zai bata masa azuminsa ba da fatan muna fahimtar wannan da kyau wal istishaku da kuma shekarwa a hanci idan ka zo ka za ka yi alwala ka kurkura bakinka ko ka sheƙi ruwa a hancinka duk wannan ba za su ɓata maka azuminka ba li'annahu sallallahu alaihi wasallam domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yatamadmadu ya kasance yana kurkuran bakinsa wa yastanshiku yana kuma shekarwa a hanci wa huwa sa'im amman alhali yana kuma cikin yin azumi lakinnahu amma sai da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana a saim ya hana mai azumi minal tafi fihima wato kada mai azumi ya kai matuka ko makura wajen sheƙa a hanci ko kuma wajen kurkura bakin in ya zo zai sheƙi a hanci ko kurkuran bakin in ya zo sai ya yi su menene ya yi su sama-sama kala sallallahu alaihi wasallam manzan ala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa balik fil shaki ka kai makura matuka wajen sheƙarwa a hancinka illa an ta kuna sa'iman sai dai in ka kasance mai yin azumi idan kana azumi in ka zo za ka yi kurkuren baki ko za ka shekarwa a hancinka sai ka yi me sai ka yi shi sama sama sama sama amma saboda kana azumi a ce ba za ka yi kurkuren baki ba ko ba za ka shekirwa a hanci ba duk wannan babu wani karatu mai kyau wanda yake karantar da haka idan ka zo ka za ka yi kurkuren bakinka za ka kuma shekiruwa a a hancinka amma idan kana cikin yin azumi sai ka yi su mai ka yi su sama-sama sai kuma abu na hudu wanda yake halal mai azumi ya aikata almubasharatu ya halatta mutum ya rungumi matarsa wal kublatu hakanan kuma ya yi wa matarsa wato kiss sun ba lissa'imi ga mai azumi shine almubasharatu runguma wal da kuma yin kiss lissa'imi ga mutumin da yake azumi mai azumi halal ne ya rungumi matarsa halal ne ya yi mata kiss sabata an aishata hadisi ya tabbata daga nana aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yadda annaha qalat ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yuqabbilu yana sumbantan iyalansa wa huwa sa'im alhali yana cikin yin azumi wa yubashir yana runguman iyalansa wa huwa sa'im alhali yana cikin yin azumi Walakin amman na na Aisha ta ce, sai dai shi manzan Allah kana amlaka kumli irbihi ya fi ku tsare gabansa saboda haka kun ga anan shi ya sa ma a mazhabar malikiya sukan hana irin waɗannan abubuwa akwai abin da ake cewa a malikiya sukan ce saddu zari'a abin da ake nufi da saddu zari'a shine misali misali a ce ga wancan karfe da yake waje shari'a sai ta haramta mana taba wannan karfen kun ga fita a cikin wannan masallacin ba haramun ba bane abinda aka haramta mana shine taɓa wancan karfen ne kadai kawai aka haramta mana to malikiya an suka zo sai su ce to fita a cikin masallacin ma kawai haramun ne ba sai ka fita a cikin masallacin ba tukun zaka je ka taba karban to an ce maka yanzu fita a cikin masallacin ba haramun ne to saboda haka a malikiya a malikiya sukan karhanta mutum yayi hakan din sai kuma abu na biyar tahalilu dammi wa darbil ibri wato a jajini a jikin mutum da kuma sanyi wato yin allura allati la yuqsadu biha at-takziya wato alluran da ba a nufin abinci da ita wannan allura misali mutum ne bai da lafiya yana zazzabi baya son ya karya wannan azumin nasan ya je gurin likita ya yi masa allura wannan alluran an tabbatar kawai magani ne ba zai ƙara masa wato abinci ba kawai allura ne na magani na zazzabi ta wannan duka ba sa daga cikin abubuwan da za su ɓata wa mutum azumi fa innahu laysa minal mufattirati duk waɗannan abubuwa guda biyu ba sa daga cikin abubuwa da za su karye wa mutum azumi abubuwa da za su ɓata wa mutum azumi sai kuma idan ya zamanto ruwa ne za a ɗaura wa mutum mutum ne ba shi da lafiya za a ɗaura masa ruwa to wannan kam babu azumi amma haka kawai a sa masa allura alluran zazzabi alluran ciwon kai alluran typhoid alluran malaria wannan fala ba sa bishi wannan ba zai bata masa azuminsa ba amma in ta kai ga za a daura masa ruwa za a sa masa drip to wannan shikenan ba shi da azumi azuminsa ya karye sai kuma abu na biye wanda baya bata azumi abu na shida shine alhijamatu yi wa mutum kaho yanzu galibi daga cikin mutane ba su san amfanin yi wa mutum kafo ba akwai wani littafi na ibn al-qayyim wannan littafi wato ana kiransa da cewa zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wanda a ciki ibn al-qayyim al-jauziya yake bayani amfanin yi wa mutum kafo, wanda bi tajriba an gwada an gani misali idan an wa mutum wannan kafon aka yakan ƙara wa mutum basira wannan an jarraba an gani idan aka yi wa mutum ƙaho a gadon bayansa yakan yi masa wato maganin basir haka ibn al-qayyim al-jawziya ya bi bayani daki daki daki ya bayani akan abin da ya shafi ƙaho to abu na shida shine wa abu na shida shine yi wa mutum ƙaho a farkon musulunci idan aka yi wa mutum kafo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan ce aftara hajim wal mahjum a farkon a farkon wato al'amari amma daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zo ya sassauta ya halatta aiwa mutum kaho za a samu asalin kafo wanda aka sani za a zo a sa a jikin mutum sai a dan zuka a dan zuka ya dan tara jini sai a samu wato aska sai a tsatsa ga wannan wurin da ya tara jinin sai a sake mai da wannan kafon hau ga anjima sai a zubar da wannan jini wanda ya cutu shine kanan min jumlatul mufattirati yi wa mutum kafo yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke karya azumi a farkon al'amari kamar yadda muka yi bayani summa nusikhat daga baya sai aka zo aka shafe shi wa sabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi wa huwa sa'im manzon ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi masa kafo alhali kuma yana yin azumi saboda haka yi wa mutum kafo baya daga cikin abin da zai bata azumi lima da an ne abbas radiyallahu anhu anhuma saboda hadisi da ya gangaro daga abdullahi dan abbas Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsiran Allah da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ihtajama wa huwa sa'im an masa ƙaho alhali yana yin azumi wannan hadisi ingantacce ne wanda Bukhari ya rawaito shi sai kuma abu na biye zauqu ta'am dandanan abinci musamman ma iyayenmu mata da suke yin abinci a gida ko waɗanda suke yin abincin sayarwa shari'a ta ba su dama za su iya ɗanɗanan wannan abincin ko kunun sayarwa ko shayin sayarwa ko zobo na sayarwa ya halatta mace ta ɗanɗana shin ko gishiri ya ji ko kuma a'a akwai bukatan a ƙara ya halatta mutum ya ɗanɗani wannan kunun saboda a tabbatar wannan ya yayi ko kuma a ƙara amma idan aka ɗanɗana sai a tofar da wannan kunun da aka ɗanɗana ko shayin da aka ɗanɗana ka a bari ya kai ga makoshi haka idan miya ne ya halatta a ɗanɗana idan aka ɗanɗana sai a tofar da shi kafin ya kai ga makoshi shine wa haza muqayyadun wannan ɗanɗanan abinci ko miya ko shayi ko kunu muƙayyadun bi adami dukulihi alkhalqa an kayyade shi ne kada ya wuce ga makoshi lima da Anibu ne abbas dogoro da hadisin da ya zo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare su abdullahi ɗan abbas yake cewa la ba'asa babu laifi an ya zuka alkhalla mutum ya ɗanɗani miya alkhal ana nufin miya au shai'a ko kuma wani abu misali kamar shayi ko kunu malam ya dukul khalqahu matukar wannan abin kar ya wuce ga makoshinsa wa huwa sa'im alhali yana cikin yin azumi sai kuma abu na biye alkuhulu sanya kwalli a ido wal qataratu wa na'wihima sanya magani a ido da kuma abinda yake kama da su mimma yadkhulul aina ga duk abin da yake shiga cikin ido da safe ya halatta mace ta sanya kwalli a idonta ko idonka yana ciwo ya halatta ka ɗiga magani a idonka duk wannan ya halatta هذه الأمور waɗannan al'amura la tufattiru ba sa karya azumi sawa'un daidai ne waje da ta'amahu fi halkihi ya ji ɗanɗanon wannan abun a cikin makoshinsa am lam ya ji duhu ko kuma bai ji ɗanɗanon wannan abun ba a cikin makoshinsa da ka ɗiga magani a cikin idonka galibi maganin ciwon ido suna da ɗaci shin wannan maganin da ka ɗiga a idonka shin ka ji ɗacin a makoshinka ko kuma baka ji ba in ma ka ji ɗacin wannan maganin a makoshinka ko baka ji ba wannan bai ɓata maka azuminka ba wa Mara ma rajahu shaykhul islam fi fi risalatihi wannan shine bayanin da shekul islam ibn taimiyya. ya rinjayar a cikin wato littafinsa wanda yake mai amfani wannan littafin sunansa hakikatu siyam da kuma almajirinsa ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafinsa wanda muka faɗi sunansa ɗazu shine zadul ibad zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wa qala al-imam al-bukhari fi sahihihi bukhari yace a cikin littafinsa walam yara anas wal hasan wa ibrahim anas dan maliku da hasan da ibrahim nakhayi ba su ga laifi ba bil kuhuli lissaimi. mai azumi ya sanya kwalli a cikin idonsa kamar yadda muka yi bayani da farko mace da safe ya halatta ta sanya kwalli a cikin idonta ko namiji ya halatta idonsa yana ciwo ya sanya magani a cikin idonsa waɗannan duka ba sa daga cikin abubuwa da suke ɓata azumi sha Allah za mu kwana a nan abinda muka faɗa daidai Allah sa mu yi tarayya a cikin lada abinda muka yi kuskure ko tuntuɓen harce muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu akwai tambaya? na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu um, wa alaikum wa rahmatullahi na'am na da kamar babu tambaya amma akwai mai neman addu'a wata mata ta turo malam ya taya ta da addu'a yaranta hannunsa yana masa ciwo Allah ya bashi lafiya a yau ba a turo da tambaya ba amma akwai wata baiwar Allah da ta turo akwai ɗanta da yake fama da ciwon hannu a taya wannan ɗan natan da addu'a ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya baiwa wannan ɗan natan lafiya Allah maɗaukakin sarki ya baiwa wannan ɗan natan lafiya da kuma sauran 'yan uwanmu waɗanda suke kwance gida da asibiti muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya mata masu juna biyu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya soke su lafiya waɗanda ko suke neman haihuwa Allah maɗaukakin sarki ya ba su zuriya nagari wato waɗanda ko suke da 'ya'yan zuriyar muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya ɗaura su akan daidai Allah ya shiryar da mu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'ya'yanmu da kuma 'ya'yan masoyanmu kowa da bukatunsa na alkhairi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna tawassuli da wannan wata mai alfarma Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi ya Allah ka warware mana dukkanin matsalolinmu wannan fitintunu da muke fama da su a wannan ƙasa kama daga kashe mutane da kinnafin na mutane da sace mutane da sauransu muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka kawo mana sauki ka kawo mana shugabanni nagari waɗanda za su tausaya mana waɗanda za su bi kadunmu ya Allah ka sauka mana damuna mai albarka ya Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu da kuma rayuwar 'ya'yanmu da zuriyarmu wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim na'am me tambayar ka misali don kana Eh. ya eh in dai ba da saninka eh, ba ya zamanto wannan abu ne wanda yake ya fi ƙarfinka Allah maɗaukakin sarki ba zai kama ka da wannan laifin ba amma gaba sai a kiyaye idan mutum ya ɗanɗana sai ya tofar da wurwuri ka a bari ya juma ta yadda har wannan abin zai kai ga makoshinsa